jihar delta kakakin rundunar 'yan sandan jihar delta dsp onome ya shaida wa manema labarai a asaba babban birnin jihar cewa suna tsare da matan a headquarter 'yan sanda ina mai tabbatar muku da cewa muna tsare da matar da ake zargi da kashe mijinta sai dai ba mu san abin da ya faru har ya kai ga ta kashe mijin nata ba 'yan sanda ta fara bincike a kan lamarin domin gano musabbabin aikata laifin kisan a cewarsa a cewar ɗan uwan mamacin mai suna henry ya zargi matan ne da kashe ɗan uwansa ta hanyar caccaka masa wuƙa yayin da yake bacci na yi mamaki a lokacin da aka kira ni tare da sanar da ni cewa ɗan uwana ya mutu a tsakar dare saboda na san lafiyar salau sai na tambayi matarsa menene ya kashe shi sai ta ce min wai haka kurum ya tashi daga bacci a firgice ya buga kansa a jikin ƙarfin gado marin da ya sa ya faɗi sumanne akwai shaidu da ke nuna cewa an kashe shi ne ta hanyar caccaka masa wuƙa akwai raunukan sukar wuƙa a wuyansa da kafaɗunsa kafin faruwar lamarin na san akwai rashin jituwa tsakaninsa da matarsa akan rubuta wasiyar masu cin gadonsa ta takura masa akan rubuta wasiyar lamarin da ya haifar da rikici a tsakaninsu kamar yadda kowa ya sani a dangi duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryenmu da mu.